Assalamu alaikum. Alaikum salam. Ya ne jiki? A jiki sauki Allah. Bismillah bismillah. Bacci ma yake. Bacci yake. Daga ina? Ko ba fitar ne ba ko? Allah ban fahimce ki ba. Ni ce na kaɗe shi ne. Oh, ke ce kika buge shi? Eh, ne ce. bacci yake. sai jira shi na Na mun gida. shi ke. Zai dokta sani ina gajiya da Allah ya yarinyar nan ta zo yanzu yanzu nan da Allah kai maza ka zo yanzu yanzu nan da Allah don duk abin da za a yi okay eh ina nan babu inda za ni yawa na gode na gode Salamu alaikum. Alaikum salam. bakar na gaji alhamdulillah yau wannan garin ita ce ta buge min gangwa saboda ta wallahi fa da ba sai an nan ta ce wannan ku ne masu kada mutane ne zai da da ji na ka ta na wallahi tafi ina idan ta buge ka to din ne so kawai mu je na sa yalla ba ya zo ji yanzu kawai mu je a bi ma ka dinka mu wallahi ba mu ba to ya ga sami da ya da ce ko kuna ce yanzu ga irin wata da ta bige na kan hanya al'umma ce ta wannan saboda Allah zai da annabi idan ta gure ba kawai zai su dinga gudu da mutane suna yawan masu kuɗi je ya'yan masu kuɗi ne sai ne tsantsaye na kan kuwa yanzu idan ka fita ka buje wani mutum yanzu fita za ka yi idan ka fita ka buje wani mutum ko ba ya mutu ka ce sai an zare ranka kai ya za ka yi ne eh? ka dinga tunani mana ai idan kai haka kawo na baiwa Allah mutunci babu kowa da ni sai ita sai Allah ta fi ta ɗaukon ta kawo na asibiti kai lokacin baka sani ba idan ta fanna a nan ba ai sai an gwani cin gaban za ina bai shi ke na kawai kai haƙuri a yi batun mu tafi da ba ta taso ba ka ga yanzu dvo ne duro ne ina matsayin inspector da ne bai kamata ya kasance cewa na koma ba zai ɗauka kamar ko cin hanci aka ba ka gan dole zan tafi da ita yarinyar nan dan labai da Allah ta annabi idan tun da abu a kawai kawai

ta ce mai kyau ta ɗauko ta kawo ba kowa a lokacin da yake da kuma ta ce ku je ku sanarta in ku kuma don Allah ya ta mu taimaka don mu Allah shi shin kenan saboda Allah mu dinga yawo kenan ka ba ki gani ya zai kada mutum ba za ku zuwa akai akai gida ni za ta ni kada da ai ya kulle ko kuma da ya ni ya ja kulle ne a police station ai da police din zuwa kun ke hmm, shi kenan saboda kin kada mutum saboda ni na sa ki ki je ki kade shi ko sai in tare a asibiti in je in zaman dirshan in je in zauna ina jinyarsa na je da safe na je na duba shi mun koma da yamma mun je da babanki me ke so ni shi ke sai mutum kare a asibiti ba zai yiwu ba wani abu zai yiwu ba ke dai da Allah ya dora miki kike san sa to ke sai ki ji amma dai ban da ni da rufe ya yi da yawo to da rufe kin ai da yanzu mun je mu fito da ke da yanzu mun huta an gwar ma da rufe kin yayi mu ya bai kwanta a asibiti ba da ya yayi mana wata wahala in ji Allah ya dora to kala

kuma in gaya maka wata magana take cikin zuciyata ya salmanu tun a lokacin da na faɗi ka na kaka a asibitin ai zuwa ranar da na zo a wani ruwan kai su ya ce ni na amma dikina haka tun lokacin da na tafi gida ne zuwa mun a raina za yi kuma ce ina ba ina ka tunanin shi ne yanzu a fasa ne da ta ina roƙon Allah Ubangiji ya saka na zuci a tare da ni. Allah ya ba mu sa'a masu haƙuri irinka. Tuwa ya ka sani ba, ya um, a tunani ma dama ta min zuciya ta harfa take. Yanzu take jiya ta kone ta kan da kika rike. Na sha jin kuma na sha gani irin mutane da suke doke mutane a kan titi suke barin suke mutuwa. ke ki duba daga ni sai ke sai Allah cika bige ni kika ɗauko kika kawo na asibiti ke biyan kuɗin asibiti da kuɗin magungunan da ake bani ke sha a cikin asibiti wannan ma kadai ya isa wani halarci sake a cikin zuciyar irin mata da nake so amma idan ba za ki damu ni ma zan so ki zama cika duniyar kar da ya masu irin halin ki. Na gode sanya Allah ya tabbata. Allah ya Ki samu mata ta ta Ki kuma masu hannun su ne. Ba haka ba ne ba. Wannan arziki ne shi ne na Allah. Kuma ka wuri mun shi ne amma da Allah wani

amma ba ya dawo wata shi da sanar ki haƙuri kin san ma idan na je na wata na dawo ma in Allah ya lokacin auren ma aka daura auren har ma kika ji da ni kullum za ki ta gani na. Haba kun shekara nawa za a yi zan taɓa gajiya da ganin ka ba. Su <laughs> ne yanzu abin da zan ce Allah ya taimaka Allah ya bada amma ina ya waya ce da sai maka don biyan bukatun kanmu in ka tafi makaranta zan maka waya kowane lokaci in ka gana yi minti biyar ko a wani hali kake ina ka ka a wani hali na kai ka yau ne muke dauke da wani sabon labari na wata hatsarin mota wadda ta tashi daga garin kano zuwa garin jos wannan hadari ya haddasa asarar rayuka da kuma dukiyoyi a cikin mutanen da suka rasa rayukansu akwai malam saminu ahmad da kuma felin peter da kuma wani saurayi mai suna salmanu muhammad da sauran jama'a da fatan allah jikansu ya kuma rahamshe su amin sun amin Akarina Damina. भोगला मैं मजक में खिजू ये पाया अतड़ी में जामना abin da nake so ina so ki sanya zuciya kyakkyawar sanya zuciya in kina na san kina son salman kuma ba kowane bawa bane Allah zai rubuce shi da son wani lokaci guda Allah ɗauke shi iya daurewa amma duk da haka ina so don Allah ya kwantar da hankali ba abin da ya dace ki dinga illa addu'a kawai da addu'a da ci gaba da komai don duk ta fi wannan bata lokacin da yanzu da hawa da kike kuma ita kanta ma mama ba a sabar ta ya fi shiga wannan hali kawai ke ce dai ba ki ba amma kowane lokacin ta ganki a wannan yanayi ba ta jin daɗi daga dan Allah ina jawo hankalinki ki kwantar da hankalinki kuma yana so ki sani cewa ubangijin da ya ɗauke shi ya fi ki san kuma ya fi kowa na duk duniya san sa ka duk wanda ku aka ce yau gashi ba shi mai hankali bai ci ce ya damu ba yau ba inda yake so ya ka dan Allah da yanzu ke yake sallah bai kuma an kira sallah ko lokaci sha ka shiga mota kuma sai na ji an yi sanarwa wa kun yi azdan ko rasu na lokacin da na tafi a da kayan tasha to a ranar da shiga da kayan tasha kawo da na mana nema to a gona aboki na ahmad sai ya zo ya akan bashi a kan adres bugi na ya duba wata lamba a mutum da kuna jin shan tasha da su ba to sai na bashi sai su tuni ba wani na rashin wajen kawo na kan jin same shi dan gaba da shi ina dawowa tasha su ba sai da adres bugi na da ya ina jin daɗi na da Allah ya sa ba da kai a ciki ba dan nake gaya maka mai zan cikin tashin hankali da rashin Allah da nake tafiya da yi wannan tamu da kai da zamu yake damuna a cikin zuciyata ba shi yasa kake yin haka daidai sukan bi ni in ban ganka ba ni san kawai abin da nake ji a cikin zuciyata eh kana ɗakin kale shi kenan zan zo in same ka musulmana a ce a duniya nan kana duniya nan kwana uku baka neme ni ba in yi maka waya sai dai kawai kai shiru kana nan kawai a kwance kana hutawa wallahi ba na jin daɗin ya banda lafiya ne ga miki shi yasa ba shi gani ba amma ka san baka da lafiya in yi maka waya me yasa ba za ka gaya mu ba ba na so in gaya miki ne saboda na san za ki fi damuwa ne to amma ka san dai yanzu jiyan da ka zauna duk ka fi karar rami a nan ka tashi mu je asibiti za ka zauna da cuta a gida ba ba na son je asibiti saboda me yasa ko ba ka son na ne ka tashi ne Jira. Usmanu abu ne ya tsani maka kuma ya yanzu ina tabbatar maka cewa wani abin da ya bayan tsakanina da ka ɗakin kali ina tabbatar maka cewa ciki ya shiga ciki ya zigare ya kake ganin za a yi to zan zo yanzu ɗakin kali su a meka. kin ga mutuncin mu ya zube ne da gaba kuma iyayen ki ba su da ga amma kan ki manta ni a gani na da mu tashi ranar kiyama Allah na neman hukuncin rai a ni na da wurin ki wanda duk kunnen duniya gwanda mu ji har ka ce ko banza kike yi tunanin banza kike yi tunanin mofi kin ba da kai gori ya hau hmm? kin ba shi allo ya shi ne za ki ga kana gaba a nan ki nemi kuka kuka me za ki yi me abun kunya ciki wata hudu yanzu da wani ido zan kalli mutan garin nan to wallahi tun wuri shi ya samu magabatansa ya gaya musu a gunta a wannan auren barin gaya miki gaskiya kin ji ko ba da ki haife mu a nan gida ba ki ce ta ke musu da yi musu jaraba su a gidansu wallahi ba dai a nan ba yanzu in babanki ya zo me zan dube shi ga gaya masa na ce ku je a yi kokari a zuba ciki ku ce min ya ce ba za a zuba ba ya ce ku ga mun uban da za a yi ciki a gaya min gidan uban da za a ci a kai shi a nan wallahi ni ake so a ciwon mutunci ma ke nan ko kullum ki din ko ba mukullin ki din wofi ba zan bada kullum ba ai inda kika san na lahira inda kika san dan da yake cikin ruwansa in ya fita duniya baya koma haka kika rabu da wannan kullum ba saboda kina da mota a hannunki ba shi yasa kike fita kike iskancin ko to ki rabu da kike ba ke ba wannan mota an yawo ki sha sha sha me guruciyar iska Thank you. karar birkin mota ce wani eh magana ta wuce karar birkin mota ai wanda karar birkin mota ma a kai ya fi min daraja karar birkin mota nan yanzu ya na ya kwanta amma ke idan na ganki kullum hankali na kara tashi dake Sulman ma amana ta gaske. ka yaudare ni ka cuce ni ma amana ta gaske Sulman. Ta amana ki amma ku in duniya da gaskiya bai kamata a ce baki ba da ke nake magana ba ina magana da mutum gida ne. Shut Za tuna wani da ruhin zai kaurace mishi domin ki. ji daɗi da kalmomi give. na son ka ba na son ba na son kullum ka zo gidan nan ba taba gaya maka magana mai daɗi ba wanda ka fita maka daɗi a ranka amma da yake kai ma a yanzu sai ka da a wata sai ka zo min su da talatin me yasa to daga yau bari in gaya maka kar in tashi ganin kafarka a nan kofar gidan da haka ba na son ka ba na kaunar ka ka wuce ka wuce. ina son idan bacci ma kike ki farka kuma ki san cewar na daɗe ina zuwa idan da yaudara a cikin zuciyata ba zan iya jure wulakancin da yake yi ba to suna a duk duniya ba na jin akwai zuciyar da Allah ya halitta ya cika ta da sanki da kauna kamar zuciya ta to ni kuma bari in gaya maka duk duniya babu zuciyar da Allah ya halitta ya cika ta da ki da ki yayyaka irin zuciya ta cuta ita ma ibada ce amma duk da haka ya kamata a ce ka samu wani abu ka ɗan ciko kwana uku ba kenan mubarak ba abin da ke shiga bakinka haba mubarak haba kuma ki zafi maganin sa Allah hmm? akan yarinya duk ka buka lallace dubu fa inda kake dubu kamannin jikin kai da ya take haba mubarak

amma hajiya a yadda na taya din nan dubu ɗari takwas da hamsin haka zan biya in an sallama to hajiya koya ko kwabo haba hajiya yanzu gidan nan dubu ɗari takwas da hamsin jiya ma haka kika sai gidan da bai kai wannan ba amma wannan ki tashi dubu ɗari takwas ka gani dai ba wai matsuwa dai ba ina zaman zama na a gida na aka zo aka kira nan zo in sai gida ko ba haka bane idan ba a matsu ba a je a kai ma wani ni kan na riga na fita kenan in an sallama mu haka shikenan ba a sallama ba shikenan ki ban mun ki bari mu shawara a je a shawara ai hajiya ai ya san ka kenan ai ba na magana ne matan nan ta lura an matsin ne ta sai da gidan nan shi sa kika tana yin wannan taimaka mu bari in zuwa wani lokaci ya bayan ta tafi sai mu samu wani ban so wannan magana ta fito daga bakin ka ba ka ko san halin da yaron nan ba yake ciki ba ka sani sarai tumin ne a sayar mata a sallama mata ka gane ko a sayar mata a sallama mata idan kadara ta fita daga mu na gida za mu iya canja wani shi ko idan muka rasa shi mun rasa shi kenan hatta lana ka sallama mata ta komai ba da wani idan Allah ya kawo shi gani an sake samun wani amaya lafiya ta tafi da komai ba damuwa mun sallama to to shi kenan to yanzu ko dama in ba ma in ba ma iri na din bawa za a zo a kira kai tsaye ya zo ya sai gida ya bada kuɗi kai tsaye ai sai da muku cinikin ruwa irin bo din nan ba kuɗi a yi ciniki kawai amma yanzu tun da an riga an sallama ɗin sai a zo gida a karɓi kuɗin ko? karfe na haba hajji a ɗauko dubu ɗari takwas da hamsin ko a jaka kamar mata mahaukaciya? to ma ta da takardun gidan gaba ɗaya yawo ai dama karfe ne za mu kamar karfe hudu shi ke ni ma zan je asibiti na dawo sai in to shi ke nan to ma da to ma da za ka yawa guda da tashi daga nan ta tashi ka san bayan tafiyar ka mubarak ne an ka bashi da lafiya wallahi bai ji daɗi ba mubarak wallahi wallahi sun koma wani gida nan baya za mu kuma ga babu kowa sun ɗana ya na ka zo nan ka zo nan kan shi saboda Allah wannan ya ne ta san halin da ya yake ji kuwa eh an yi mace mutunci ya da Allah to ni tun da abin ya kasance haka na ya zan je in same ta ni da kai na ga mata duk duba halin da ya yake ji dan na zan je har gidan hajiyar zan bata magana ta zo ta duba shi amma kai kai kai kai ni zan amma idan dai tana da imani ta ga halin da ya yake ciki ya kamata ce ta tausaya miki dauki da Allah zuwa na yi in zo in same ka domin ka samu ka fita ka je ka nemo mana kuɗin da za a sai yan magungunan da alluran da za a musu saboda likita ya ce da yamma zai zo cikin sa kuma kaga yadda yake zan tafi ka ke ke ma kin sani ranar wanka ba da koyon kibi da ke da tsamini cikin zuciyarci ya sa na gudun gwajin dishi domin kina tafiya da kan cikin da yaron nan tun da ya kwanta a asibiti yanzu ma an da direbin yankin da kuma an sallama mu da rashin kuɗi masa motarsa babu ita yanzu nan da nake da yake da gulagul yana da kaddabi hatta gidan da nake ciki ba yanzu a jiya mutum ya mutu na kan suka ba ba ba ka ba hajiya yanzu dai ba ga miki dai ba idan nan ma ba hajiya ba mun sai da shi da akan maganin dan nan hajiya ya kare ba wani komai dan me ake zaman tare eh? dan menene ake eh, zama na mutunci kin san halina kin san halin da nake ciki ya za ki koya min wannan wannan magana ai wannan magana ba abin koyewa ba ce dan sai ki zo ki min bayani lokacin arziki da nake zo da ke ki ba yan nan hudu na taje da duba shi ko ya samu ya ki dan sa'ida a cikin ran jiya to ba yanzu tun da na ji haka ta faru ki haƙuri in Allah ya so ya tafiyar da ba ta ta makaranta amma in Allah ya kai da daga makaranta zan mata magana duk abin da ake ciki za mu zo gida ta sanya ba ita ta haifi kanta ba mu muka haife ta kuma yau ko ba zo na ce muna da ikon da za mu mata dole ta da yarinyar nan budurwa ce kuna da ikon da za mu zaɓa mata mijin da za ta aura hmm? in Allah ya daba wani abu ki yi haƙuri ki yi haƙuri ni ba na so in ka kira kuka ki yi haƙuri don Allah Allah ya sauka ki daina Allah da kuma ko ta ki ko ta so bi izinin Allah sai an yi wannan aure. je na bincike inda zan yi samu wannan kuɗi ba na Na rasa kuɗin maganin nan wallahi. Na ce na ce na ce na nema na rasa wallahi. Salman abin nake so yi shi komai maganin shi Allah barka da mu. ba idan dadi ya zo zan je ka akwai kuɗin da zan ciro maka na baka sai ka je ka gane? وإنا إليه راجعون ni zan tafi Kuka ina magana in so da ke ki zo ki ki za ki aure shi amma wasu da ki dube ni ki ce za ki tafi da na ki min kenan a gaban mutane zan ki wulakanta da wasu. Ya sa kika yanzu in duba shi kuma na duba su kin kuma ina da jarraba lokaci ko Thank you.

shi ma sai ya lafiya idan kuma kika ƙure dole sai ya fito kuma sai kin ji duniya yadda yara ya mutu da bakin cikin ki a rayuwa sai kin mutu da bakin ciki a rayuwa idan ke kanki gida kika kulla kanki na ɗanan baturiya cikin shi duniya ta gane cikin shege ne da ni zan zama abin kwatance a rayuwata kuma duniya za ta juya min baya da haka ta faru a kaina gwara